Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau talata 31 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. a cikin shirin za ku ji cewa ministocin tsaro da kwamandojin rundunonin mayakan kasashen g5 sahel sun gudanar da taron gaggawa da nufin bitar yanayin tsaro da ake ciki a waɗannan kasashe haka kuma za ku ji cewa ƙasar turkiya ta ce za ta taimaka wa najeriya wajen yaki da ayyukan ta'addanci da yanzu yake shiga shekaru goma sha ɗaya idan muka leƙa ƙasar ghana kuma za ku ji kira da aka yi wa hukumomin tsaro da su tashi tsaye game da yawan makamai da ke yawo a hannun mutane bayan haka mustapha nasiru batsari na dauke da rahoto na musamman akan wani taro da matasan jihohin arewa maso tsakiyar najeriya suka yi akan shugabanci da tsaron najeriya akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar nijar to amma bari mu fara da shan cikakkun labaran duniya sannan jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya A yau talata Taliban ta yi murnar ficewar sojojin ƙasa da ƙasa daga Afghanistan da kuma dawowar mulki a matsayin darasi ga masu mamayar ƙasa. Suna kira ga Amurka da sauran ƙasashe da su amince da mulkin Taliban. Babban mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ne wannan jawabi. Jim kaɗan bayan jirgin ƙarshe ya bar filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Kabul. Mujahid yayin da yake magana da 'yan jarida a tashar jirgin saman ya taya 'yan Afghanistan murna kuma ya ayyana ficewar sojojin kasashen waje a matsayin nasara ta mace duka. Amurka da kuma kasashen yamma sun mamaye kudancin Asiya da aka yi yaƙi kusan shekara 20 da suka wuce suka kuma tumɓuke Taliban daga mulki saboda barin 'yan ta'addan Alka'ida suka shirya harin da suka kai a 11 ga watan Satumban 2001 Amurka Ƙungiyar Taliban ta maimaita alkawarinta da ta ɗauka kan haƙuri da kuma bin tsarin gwamnati mai tushe idan aka kwatanta da mulkin su na farko daga shekarar 1996 zuwa shekara ta 2001. lokacin da kungiyar masu tsatsauran ra'ayi suka kakaba tsarin hukunci mai tsauri suka haramta wa matan afghanistan yin aiki a wajen gida da kuma hana yara 'yan mata karatun zamani Mai gabatar da kara na Iran ya shigar da kara akan wasu masu gadi shidda a sanannen kurkukun Evin. Bangaren shari'a ya ba da sanarwa a yau talata bayan da wani faifan bidiyo ya nuna ana cin zarafin wasu da aka kulle a wurin a makon da ya gabata. Binciken kwana uku da bangaren shari'ar ya yi a kan zaluncin da kuma halin da kurkukun Evin ke ciki shi ya kai ga kulle wasu masu gadin kurkukun. A cewar kakakin masu shari'a Zabihullah Kodain, jami'ai sun kira biyu daga cikin masu gajin sun kuma hukunta wasu daga ciki a cewar Kodain ba tare da sun bayyana irin hukunci ko kuma bayyana masu laifin ba. Wannan tsokaci ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da kamfanin dillancin labarai ya wallafa wasu daga cikin bidiyo da kuma ba da rahoto a kan cin zarafi a cikin kurkukun arewacin Tehran. An san su da rike fursunonin siyasa da kuma waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen yamma wanda Iran ke amfani da su wajen sasantawa a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Wani shafin yanar gizo wanda yake mallakar ƙungiyar da ke ikirarin kutse a yanar gizo ce ta tura faifan bidiyon abin da ya faru da kuma waɗansu hotunan bidiyo da ta ƙwace. Masana kimiyya Afirka ta kudu sun ce sun gano wani sabon nau'in cutar COVID-19 Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta kasar ta bayyana jiya litinin a wani sabon bincike cewa sabon nau'in wanda ake kira da C12 an fara gano shi ne a Afirka ta kudu a watan Mayun wannan shekarar kuma ya ci gaba da yaduwa a kasashen Afirka da Asiya da kasashen Turai. da kuma yankin tekun pacific masana kimiyya sun kara da cewa nau'in c12 ya nuna alamu iri ɗaya da saurin nau'in da suke da saurin riske garkuwan jikin mutum. Ba a wallafa binciken ba, ba a kuma bi tsarin sake nazari da aka aka saba gudanarwa ba. Masana dai sun ce suna kan saka idanu kan nau'in kwayar cutar ta C12 kuma a yanzu bai zama ɗaya daga cikin nau'in da ake sa ido a kai ko kuma nau'in abin damuwa ba. Ƙarƙashin ƙa'idojin da hukumar lafiya ta duniya ta kafa. Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta bayyana a ranar Litinin cewa rigakafin allurar guda uku na COVID-19 da ake amfani da su a Amurka suna da matukar tasiri wajen kare cutar mai tsanani. Magajin garin New Orleans, Louisiana yana kira ga mazauna garin waɗanda aka kwashe kafin isowar guguwar Ida ta ranar Lahadi da kar su dawo saboda dawowar tsawa da ta bar mutane babu wutar lantarki. Guguwar Ida ta sauka bakin tekun Louisiana da ƙarfin rukuni na hudu. na guguwa mai dauke da iska da ke da karfin gudun kilomita 240 a cikin sa'a ɗaya. Shekara sha shida kenan bayan da guguwar Katrina ta yi barna a New Orleans lokacin da shamaki mai suna Leaves ya faɗi inda ya bar garin cikin mamayar ruwa lokacin da mutane 1,800 suka rasa rayukansu wasu dubban suka makale na kwanaki. Jami'ai sun ce shinge da aka tsayar na kimanin dala miliyan sha hudu da dubu biyar a New Orleans ɗin bayan bala'in dubu biyu da biyar ya tsai da farmakin ida kuma ya ajiye ruwa a tekun Mississippi daga ambaliya a garin. Duk da haka fiye da mazauna Louisiana miliyan ɗaya wanda ya hada da New Orleans da kuma makwabta na kudancin jihar Mississippi ba su da wutar lantarki. Gwamnan Louisiana John Edward ya ce akalla mutane biyu sun mutu sakamakon guguwar Ida wanda ya hada da wani mutum da ya nutse a New Orleans da kuma wani wanda ya mutu sakamakon fadowa daga bishiya a kan gida a wajen garin Baton Rouge babban birnin jihar. Gwamna Edward ya kara da cewa ana kyautata zaton adadin waɗanda za su mutu zai karu ganin yadda aka samu gagarumar barna daga ida. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tuma Dalla. ministocin tsaro da kwamandojin rundunonin mayakan kasashen g5 sahel sun gudanar da taron gaggawa a yau talata a birnin yamai na jamhuriyar nijar da nufin bitar yanayin tsaro da ake ciki a waɗannan kasashe da ke fama da hare-haren 'yan ta'adda wakilin murya amurka a birnin yamma mai muni barma ya aiko mana da karin bayani yawaitar aika-aikar 'yan bindiga da kuma yadda kungiyoyin ta'addanci ke kokarin mayar da kisan fararen kula a matsayin wani sabon salon yaƙi a kasashen nishar mali da burkina faso ya sa kungiyar jason sahel kiran taron gaugawa domin zakulo hanyoyin tunkarar wannan bakon al'amari da ke faruwa a wani lokacin da aka yi zaton an karya lagon masu kiran kansu mayakan jihadi alkasum indatu shine ministan tsaron jamhuriyar niger ba da kyau cikin kasashe a san da allah kashe talakawa hakan ga abansa da ta ma suke yi da su soji ne za su wani koko soji sun samu sun yi karhin su da suke na sun mai da karhin su kan talakawa mutum ɗaya mutum biyu mutum uku shine muka ce ya kamata mu ga tsakanin mu mu tattauna mu ga hanyar da za mu samu mu yi maganin wannan abu alakar kungiyar boko haram da kungiyoyin ta'addancin da suka tare a arewacin mali na daga cikin batutuwan da aka yi nazari a su a yayin wannan taro da ke gudana a wani lokacin da rundunar barkan ta kasar faransa ke shirin soma janye wani bangare na askarawanta daga kasar mali matakin da ake ganin alamar zai iya haddasa koma baya a wannan yanki. Horon shi tana da niyya da kusa daga Mali. Mun tabbatar wani abu guda wannan abun yana iya kawo wani cikas. Shi muka ce ya kamata mu gami tsakanin mu tattauna mu gani wannan cikas din da a kawo ga za mu samu mu magani shi. kun san koko da adda kwai tsakanin 'yan ta'adda na najeriya notaman boko haram da suke koko a tsakaninsu wani abin yake faruwa suke suna zuwa wani lokaci su kutso daga najeriya su shigo niger su shigo chad su yi wata banna kenan da kowane haɗin kan da suka samu tsakaninsu daga gabayan ɗinsu muka ce ya kamata mu yi nazari mu ga da za mu samu mu yi maganin wannan haɗin kan makamai daga ina suke zuwa daga wajen libya suke shigowa kenan in ba mu samu ba aka yi maganin wannan abun makami suka wa wajen namu ala yi wuce da yin wannan ɓannan. mazo musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali El gasim Wan ya tabbatar da cewa yanzu haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da wani shirin baiwa rundunar kasashen jason Sahel tallafin da ya ɗara wanda ta saba bayarwa a can baya a bisa la'akari da yadda yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel ke buƙatar a sake jan ɗamara. Le Conseil de sécurité nous a donné mandat de recourir à des prestataires privés et de livrer notre soutien jusqu'au bataillon. Kasar Chadi da ke rike da shugabancin karba-karba na kungiyar Jason Sahel a halin yanzu ta tunatar da kasashe mambobin wannan kungiya su biya kudaden tarbacen da yawa jaba kowace ta bayar domin gudanar da rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel. a wannan taro kasashen na yankin sahel sun kara nanata bukatar ganin rundunar jason sahel ta sami takardun halacci daga majalisar ɗinkin duniya une trimestrielle ministres en charge de la défense et des chefs d'état-major généraux des armées est nécessaire ministan tsaron kasar chadi dawud yaya ibrahim ya ce halin da ake ciki a yau a kasashen mali da niger da burkina faso ya kai matsayin da ministocin tsaron kasashen jason sahel za su gudanar da taron haɗin gwiwa da kwamandojin rundunonin mayakan waɗannan kasashe a kowane wata uku domin bitar halin da ake ciki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton kasar Turkiyya ta ce za ta taimaka wa Najeriya wajen yaki da 'yan ta'adda da yanzu suke shiga shekara na goma sha ɗaya da suke tafkata asa a arewacin ƙasar. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Ƙasashen Najeriya da Turkiyya sun cimma yarjejeniyar aiki tare a fannin tsaro yayin da jakadan Turkiyya a Najeriya, ambasada Hidaya Bayrahat ya ziyarci hedikwatar sojojin Najeriya da ke nan Abuja. Jakadin na Turkiya ya ce za a ƙara kambaba alaƙa musamman a fannin tsaro tsakanin Najeriya da Turkiya. Ganin mu ma a baya mun taɓa fuskantar ƙalubalen tsaro irin na ta'addanci a ƙasar mu. ya ce tun lokacin da na iso najeriya a matsayin jakada babban abin da na fahimta ke cewa najeriya tuwa kwarya shine kalubalen ta'addanci kuma tun da mu ma a baya mun fuskanci irin wannan ja'iba to tabbas yanzu a shirye muke mu taimakawa najeriya ta fita daga cikin wannan masifa Tun da farko cikin nasa jawabin babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya Laftanar General Faruk Yahaya ya nuna kwarin gwiwa na samun nasarar wannan yarjejeniya. as a means of further our ya ce kyakkyawan fata da irin azamar da naga babban hafsan hafsoshin sojojin turkiya da ma kamfanin kayan yaƙi na ƙasar turkiya suka nuna wurin marawa najeriya wannan abin alfahari ne ina fatan irin wannan ɗasawa za ta yi armashi da fatan za mu karfa irin wannan ƙawance don amfanin ƙasashenmu biyu. kwararre kan al'amuran diflomasiyya ambasada suleiman dahiru ya ce idan aka duba irin kwarewar turkiya a fannin tsaro to tabbas za ta iya taimakawa Najeriya ta fidda kitse daga wuta. Turkiya za su iya taimako a fanni da dama wajen kayan yaki, wajen trainings na sojojinmu yadda za su kware tinkarin wa'annan 'yan ta'adda tunda taki sun yi fama da wa'annan mutane 'yan kurdawa da ake kira menene keke menene hakan da don haka ni gani na abu ma an yi dan jinkiri da tuntuni ne ma aka samo taki aka samo pakistan na zauna a pakistan na san wahalar da suke ta fama da 'yan ta'adda wa'anda suke zuwa masallatai suna dana abubuwan suna kashe mutane har ya kai lokacin ma na daina zuwa masallaci. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan alaka za ta yi musamman da yake Najeriya a halin yanzu na fama da kalubalen tsaro a kusan ko'ina cikin kasar. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. wata kungiya mai zaman kanta a birnin Accra da ake kira Bureau of Public Safety ta ce sau shida mutane suka mutu sanadiyar harsashe da suka kauce hanya a cikin shekaru biyu a Ghana. Kungiyar ta alakanta wannan batun da yawan makamai da ke yawo hannun jama'a wanda a cewar kungiyar sun kai miliyan biyu da dubu ɗari hudu. Malam Irbadi Ibrahim mai sharhi ne akan harkokin tsaro shi ma ya tabbatar da wannan maganar yana mai cewa. Ita kungiyar ne kungiya ne mai zaman kanta. saboda shi wannan lamba da ta baya ma ya sha bamban da lamban da ita kungiya da aka aje ta musamman da ke duban lamarin makamai sun fito wanda wani rahoto cewa adadin makaman da ke annayen farin hula mutum da ke cikin kasa yana tsakanin miliyan biyu da rabi zuwa miliyan uku saboda shin an kayyada adadin mutan gane baki daya miliyan talatin ne bayan kidayen da aka yi bara to za ta ce zan kakkiyar ga mutan gane goma duka ɗaya daga ciki yana rike da makami to wannan kuma yana kawo mana babban cikas cikin lamari domin manyan kasashen duniya da aka san su da ta'ada cewa mutane na iya saya sai makamai ko su kiyaye kawo su za mu ga ana yawan harbe-harbe kaga ya shiga wurin kasuwanci na mall ko ko ya je na yara ya harbi coci ya harbi kanshi ya harbi yara to kamar sosome abin ya fara a kasan ghana za ka ga wayanda aka ce an wulga bindiga amma harsashin ya tabe su za ka ji wai an je wurin aure ne kamar dai kan da ya tabbata da wancan sati da ya kofin da ya wuce haka kuma kamar kwana uku ko hudu ke ga wani karkara kuma suna nasu ta'ada yaro na shekara tara shi kuma wai arbaro ya taba shi shi kuma ya kun babu to idan ka san gane ba ta sannan ga ababu kuma na sallar idi da aka yi eh shi zan ka saba ta tashi ta daure damse ta magance wannan matsala ba zai kawo na babban cikas Da wani irin matakai ne ya kamata hukumomi su ɗauka akan wannan batun? Ababa biyu ya kamata a yi. Na farko shi ne, akwai mutane da suke makera. Za ka ga wasu makera na da ikon yin arbaro da suke na cikin gida. Dokarsa ta haramta wannan abinda kuma ka haramta za yi a boye kuma a sayar ma mutane a boye. Domin kuma tun ba yau a shekaru da yawa ba sun wuce mun fito da shawara. cewa a hanalta aikin amma a san wake da iko ya yi wannan bindigogi kuma su wake saya kan da dai a ga kan da suke tafiya a cikin sistem na ayyaki kiyaye mutane na biyu kuma 'yan sandan gana kuma sun fito da wani shirye-shirye cewa mutum da ke rike da makami duka za ka yi zo da wannan makami sha baka kudi wannan exchange of gun for cash kenan to an yi wasu wurare dai da aka fito dai ana yake-yake kamar bako da sauransu amma bayan aka na ga biranen gane baki daya da kauyuka ya kamata fito da wannan shirye-shirye kan da za a karbi bindigogin da ke annaya mutane a kiyaye watan ƙasa baki daya. Malam Irbad Ibrahim kenan mai sharhi akan harkokin tsaro a birnin Accra. Yanzu ko lokaci ne da Mustapha Nasiru Batsari zai kawo muna rahoto na musamman akan wani taro da matasan jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya suka yi akan shugabanci da tsaron Najeriya. Babban taron wata kungiyar matasa da ke neman ganin kyakkyawan shugabanci a Najeriya da suka fito daga jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. da aka gudanar a Mina fadar gwamnatin jihar Niger ya mai da hankali ne akan tsaro da kuma neman bukatar ganin wanda zai shugabanci Najeriyar a shekara ta 2023 ya fito daga yankin tsakiyar Najeriyar. Wannan taro dai ya samu halartar wakilai daga jihohin Kwara, Kogi, Niger, Filato, Benue. Nasarawa da kuma Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Matasan dai sun ci za su bi 'yan Najeriya domin faɗakar da su akan wannan manufa tasu ta yadda za a fahimce su. Ambasada Jibril Abdullahi Muregi shine jagoran wannan kungiya ta matasan ya yi ƙarin haske jim kaɗan bayan kammala taron nasu. Sakonmu na musamman shine muna miƙa roƙonmu da kuma kukanmu ga 'yan Najeriya cewa 2023 zaɓe da za yi na shugabancin ƙasar nan muna neman alfurma a ban mana shi a nan tsakiyar Najeriya da ake aka fi sani da North Central. Don in ma shi ne mun riga mun ba mutane mu ma muna bidan alfurma wannan karan mu ma a kwashe a bamu. Amma wasu za su ga kaman ko wani wani shiri ne an turo ku don ku yi wannan abu a ai ko ni karan kaina ka bani shugabancin kasar na yau din zan iya yi dan na haura da shekara arba'in saboda aka mutum ya zauna gefe yana tura na in yi wani abu ba kuma ban kuma tambayi kaina ba ko kuma ban sa ma kaina hankali ba wannan zancen ma bata taso ba mu dai mun gan ya kamata ya kuma cancanta mu haɗa kanmu mu haɗa kawunanmu mu je mu roki sauran a bangarori na Najeriya a kalle mu da idon rama a bamu wannan mukamin. Jibril Abdullahi Muregin ya ce duk da yake gwamnati na iya kokarinta akan matsalar rashin tsaro da ta addabi 'yan Najeriya. To amma ya ce gaskiyan lamari akwai buƙatar ƙara ɗaukar matakai na shawo kan lamarin. Ba ko ina jami'in tsaro za su iya shiga ba ko kuma za su kasance ba. Amma akwai wayansu abubuwa wayansu na'urori yanzu wanda in aka amfani da su duk inda ake ake wani abu na na, na kisa ko kuma na mai da tsaro baya to wayan abubuwan nan da nan za su iya tozata wani abun za su iya gano wayan a ba a mai da ankali gurin wayan nan abubuwan da za a samu wato su ne modern security gadgets kenan malam kazim adekanye ya halarci wannan taro ne daga jihar kwara ya ce bukatar su ga matasan najeriya su kaucewa aikata ayyukan da za su kawo matsaloli ga Najeriya. To uh, babban mu ga 'yan Najeriya gabaɗi shine mu zo na ɗe abubuwan da za su kawo mana matsala mu guje su musamman uh, mu matasa. Abin kuma ke bukata shine muna bukatan goyon bayan hannun 'yan Najeriya gabaɗi mu a North Central a bamu zancen uh, shugaban ƙasar Najeriya wannan sabon zaben da za a yi nan da 'yan shekara biyu. To ana batun zo ne kamar shugaban kasa zai koma kudu kuma kun bijiro da wannan magana ba ku ga kamar kun kawo wani matsala kuma. To ka gani idan aka lissafi a arewa gabaɗe yanzu mun yi shekaru da aka haɗu da na yar aduwa ne da na da bahari in aka haɗa su ka gani kamar tun da aka dawo da siyasa shekarun za su zama kamar goma kenan. To wayansu kuma fanni daban in aka haɗa da na Jonathan da na Obasanjo duk in aka haɗa nasu za su ba mu shekaru sha hudu kenan. kenan to hudun da suka rigine ne mu yanzu mun muke bukata a ba mu sai mu santo arewa da su can ma kudin muna muna muna daidai kenan sha hudu sha hudu to comrade abubakar sadiq ahmad shine wakilci abuja fadar gwamnatin najeriya a wannan taro ya ce babban sakonsu ga 'yan najeriya shine su bayyana masu cewa suna buƙatar mai kwarjini da fasaha ya shugabanci Najeriya a wa'adi na gaba. Wato mun dube inda ainihin Najeriya take zuwa. To mun gan kamar ce in an ba mutum mai kwarjini da fasaha na gan sha Allah za mu ci ga marfanmu. Abin da ya sa kenan mu ma mun zo mun ce to tunda in sun yan kudu za su yi adalci muna za su gane ce arewa shekara goma kenan ta yi don allah ya kawo sababinsa da yara duwa ya rasu su kuma yara duwa ya shekara biyu ne sai kuma ya koma kudu kaga da sun bar mu mun kare na yara duwa da wannan zance ma bai zai zama ba amma tun da ya koma kudu don constitutional provision shine mu muna roke su su ba mu non central ko da shekara hudu mu gwada rawan mu a gani watakila sai mu zama abin da zai kawo final eh, solution to this problem amma wasu na ganin saboda tsarin karba-karba din idan kuka bullo da wannan matsala ko kuma wannan bukata ta ku kamar ba ku yi ma wasu yankuna na Najeriya adalci ba. Mu ma muna so su ma su muna adalci don ka kirga shekaru kamar yadda na faɗa. Wallahi arewa shekara goma ne su kuma kudu sun samu shekara goma sha hudu. wannan kuna magana ne da yawun su mutanen arewa ta tsakiya ko ko dai ku ne kungiyar ku kuka bullo da wannan magana. Kungiyar mu ne da kuma da miyan mutanen arewa ta tsakiya. Don kuwa muna gan ce ko batun tsoron nan tsoron abin da ya kawo ya na babe kuma mun fara waye da kai ce a Najeriya ya ya fi cancanta mu ringa sadaka da kanmu ga kasa ba da son zuciya mu ba abin da na kawo muna wayannan matsaloli kenan mutum ne yana so ya zo na a turbaya wanda ya fi karfinsa ni ne nake ko lebura sai ina son tuka moton da director yake tuka abin da na kawo muna matsala jira kenan in ka je ka san waje yanzu sai ga mai kudi wallahi sai gan shi da jalabiya mai kudi sai gan shi ma a kure kura yake tuka ba sai ya nuna ba amma a najeriya kowa na so ya nuna ce ina da shi abu ne kamu muna waye musu da kai ce ba lalle sai ka zama mai kudi shine za ka mutane za su ya baka girma ba a halayenka da inda ka rike ainihin kwarjininka wala zai sa a baka girma an kuma na gan yanzu da mun fara yin sensitization muna waye da kai don kowa matasa su san ce abin in ka samu abinci ka ci in ka yi wani abu ma ainihin zan ce yankinka ko garinka wallahi talai sarki ba sai ka fita waje ma ba daga garinka wallahi sarki zai daga ma hannu zai jingina maka so yanzu zancen ce sai ka zama mai kudi kafa jingina maka wallahi ya riga ya fara wuce rashin tawakkali ko kuma dogaro shi mm. ke kawo matsalar rashin tsaro shine na kawo rashin tsorobi ko kuwa na son kudi ta kowane hanya to wakiliyar mata a wannan taro ambasada hadiza muhammad wadda 'yar asalin jihar Neja ce ta ce matsalar rashin tsaro ita ce tafi addabar su ɓangaren mata. Gaskiya ba tsaro a Niger State yanzu nan gaskiya saboda kowane lokaci ko taron gada aka yi yanzu nan gaskiya tunani muke yi because ba security at any time bandit kan shiga ko ina inda suka ga dama a lokacin da suka ga dama a kuma inda suka so su shiga so muna roƙo ga shugaban shugabannin su sa tsatsauran mataki su ɗauki tsatsauran mataki a samu security a kowane lokaci ko kuma a ina inda aka tsaya. A ƙarshen wannan taro dai matasan sun yi addu'o'i na musamman akan Allah ya kawo wa Najeriya mafita akan duk wasu matsaloli da suka yi mata da baibayi. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Kasashen Najeriya da Turkiyya sun cimma yarjejeniyar aiki tare a fannin tsaro. Wasanni a Turkiyya a Najeriya. Nigeria da ke nan Abuja. jakadin na Turkiya ya ce za a ƙara kambaba alaka musamman a fannin tsaro tsakanin Najeriya da Turkiya. Ganin mu ma a baya mun taɓa fuskantar kalubalen tsaro irin na ta'addanci a ƙasar mu. ya ce tun lokacin da na iso najeriya a matsayin jakada babban abin da na fahimta ke cewa najeriya tuwa kwarya shine kalubalen ta'addanci kuma tun da mu ma a baya mun fuskanci irin wannan ja'iba to tabbas yanzu a shirye muke mu taimakawa Najeriya ta fita daga cikin wannan masifa. Tun da farko cikin nasa jawabin babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya Laftanar General Faruk Yahaya ya nuna kwarin gwiwa na samun nasarar wannan yarjejeniya. ya ce kyakkyawan fata da irin azamar da naga babban hafsan hafsoshin sojojin turkiya da ma kamfanin kayan yaƙi na ƙasar turkiya suka nuna wurin marawa najeriya wannan abin alfahari ne ina fatan irin wannan ɗasawa za ta yi armashi da fatan za mu karfa irin wannan ƙawance don amfanin ƙasashenmu biyu. kwararre kan al'amuran diflomasiyya ambasada suleiman dahiru ya ce idan aka duba irin kwarewar turkiya a fannin tsaro to tabbas za ta iya taimakawa Najeriya ta fidda kitse daga wuta. Turkiya za su iya taimako a fanni da dama wajen kayan yaki, wajen trainings na sojojinmu yadda za su kware tinkarin wa'annan 'yan ta'adda tun da taki sun yi fama da wa'annan mutane 'yan kurdawa da ake kira menene keke menene hakan da don haka ni gani na abu ma an yi dan jinkiri da tuntuni ne ma aka samo taki aka samo pakistan na zauna a pakistan na san wahalar da suke ta fama da 'yan ta'adda wa'anda suke zuwa masallatai suna dana abubuwan suna kashe mutane har ya kai lokacin ma na daina zuwa masallaci. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri da wannan alaka za ta yi musamman da yake Najeriya a halin yanzu na fama da kalubalen tsaro a kusan ko'ina cikin kasar. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya. talata taliban ta yi murnar ficewar sojojin kasa da kasa daga afghanistan da kuma dawowar mulki a matsayin darasi ga masu mamayar kasa suna kira ga amurka da sauran kasashe da su amince da mulkin taliban babban mai magana da yawun taliban zabihullah mujahid ne wannan jawabi Jim kaɗan bayan jirgin ƙarshe ya bar filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Kabul. Mujahid yayin da yake magana da 'yan jarida a tashar jirgin saman ya taya 'yan Afghanistan murna kuma ya ayyana ficewar sojojin ƙasashen wajen a matsayin nasara ta mu duka ce. To sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye mu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin hanifa kabiru isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya bada umarni sai kuma mu na wannan daren baba ya ko makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum